Eh, shirin kai tsaye ah, muna 'yan sanda ne kuma kuna tare da kafar watsa labarai ta Post. Kai direba, fara ne, ga sunanka, dan yau gaba. Jihar Katsina. Dan yau gaba. Ga sunanka? Sunana Usman. Usman? Eh. Usman wa? Mamma. Na? Mamma. Mamma, shekarar kana? Talatin. A ina kake da zama? Dan Ali. dan ala ina take dan ali na dan musa hukumar dan musa nan jihar katsina ko mm. to gashi an kama ku da mota shaƙe da mai da biyu a cikin mota duk da cewa gwamnati ta yi doka wacce ta hana ɗaukan man nan a shige da shi cikin daji me za ka ce to a gaskiya kamar da a gaskiya gas ne muka ɗauko gas ne muka ɗauko gatsin ko ni ba nawa bane ba ni matsayi na direba haga Allah inda na sai na doka haga Allah ba zan doka ba haga Allah Allah na gani duk wanda zai kalle ni ya san ni kowaye ko ba gaskiya ba ai ba cewa kai ka faɗa halinka ba al'umma za su faɗa eh, halin al'umma abin da nake so yanzu shine eh. gwamnati ta kafa doka wacce ta hana daukar mai kowanne irin nau'i na mai a shiga da shi cikin waɗannan ƙananan hukumomi da aka ayyana suna da matsala ka san da wannan doka a ni dokar da na tambaya ne maka ka san an yi kafa doka kai ta fetur ke ka tambaya kai ka tambaya cewa aka idan baka san abu baka tambaya eh naji don Allah haka gere do addinin mu ma ce haka gere do haka Allah naji an ce an hana sai da mai cikin gala ko ba gaskiya ba to kuma an hana a galan jarka kuma fa balantana duro eh duro don Allah shi wannan ba na bane ba na ga ma zaka iya an hana sayarwa a galan zaka iya ɗebowa a duro tambaye ka ne Haga Allah ba ai ba na bane ba tun harko na waye na Yakuba ne yana Yakuba yana Intuwai to shi wannan fa shi wannan wakilin tare da shi muke wakilin mai kayan to kai kai bayani an ce kaya naka to assalamu alaikum wa alaikum salam ya sunanka sunana Isa Abdullahi Intuwai abin da ke horo, shi wannan mai gas ya kira ni ya ce mani in zo in raka wannan zuwa gidan musa ban san inda ya ɗauko man nan ba ba ni na bashi mota ba amma amma ya kana bani mamaki yadda kai kake canza jawabinka mai man nan direba gashi bai san inda za a kai mai ya sani shi haɗa ka da shi ya ce je <laughs> ya sani da kai ya san inda zai kai alhaji ibrahim kai dai kawai dan rakiya ne ni dan rakiya ne to mun gode yawa masha Allah <laughs> rakiya ne to su kuma waɗanda aka gama fira da su kamar yadda kuka ji watakila ah, duk da sabuwar dokar da gwamnatin jihar katsina ta sanya su an kama su ne da mota kuna ganin ta can baya ah, da mai cikin gram guda biyu wanda ah, za su kai ma ah, wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne